وصحبه ومن اهتدى نهجه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وليا تثبت بألا مدوكة sarki mai kowa mai komai wata تتنسى ni'amarsa ya sake ba mu damar halarcewa wannan waje mai tarin albarka domin ci gaba da tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma a wannan yini na biyar da watan ramadan mai alkarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wata yake daidai da rana ta goma sha bakwai watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya يرى لما كان الله تعالى كفتا من ذن إلى النبي الرحمة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ألنت يتحفين للمؤمنين لم يستطيع كفتا أبي زوال على ذلك القيامة من أرقام الله تبارك وتعالى يزال مجدد سيرة بسيسو فأنا حتى بإذن الله تعالى زامت إذا بدأ بيان آية ترجمة القرآن الكريم في سورة الأعراف آية كتري زحمة تقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يحكون بالحق وبه يعدلون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الله تبارك وتعالى يا أمر كما إجلسا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بايا وإنا آه، بيانين bayanai da suka gabata gane da sifofin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya imani da shi sharadi ne na cikawan imanin wato banu isra'il Allah sai umarci manzon sa yake ta faɗa wa mutane da baki ɗayan ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a ya ku mutane lallai ni ma'aikin Allah ne zuwa gare ku gabaci daya da bakakin cikinku da farare da larabawan cikinku da waɗanda ba larabawa ba ni ma'aiki ne zuwa gare ku gabaci daya ma'aikin Allah ne Allah nan da ya aiko ne allazi lahu mulku samawati wal ard shine wanda yake da mulki mulkin sammai da kasa shi ke mulkin abubuwan da ke cikin sammai da baki daya shi ke mulkin kasa duk abubuwan da ke kasancewa a cikin sammai ba su kasancewa ba sai da izininsa hakan nan abubuwan da ke faruwa a doron kasa ba su kasancewa face sai da ganin damarsa domin haka la ilaha illa hu babu abu bautawa da gaskiya sai shi domin shi mamallakin sammai da abubuwan da ke ciki da kuma kasa shi ya sa shi kaɗai ya cancanci a bauta mai sakon kenan shi kadai ya tantance abin a kadai ta da ibada yuhyi wa yumi daga cikin abubuwan da ya keɓanta da shi ne cewa shi ke rayarwa shi kuma kadai yake matarwa idan mutum ya rayu Allah ne ya rayar da shi idan kaga mutum ya mutu to Allah ne tabaraka wa ta'ala kadai yake da ikon ya karbi mutum wannan bai kore cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya sabuba waɗanda sanadiyar su rayuka suke menene suke fita amma babu rai da zai ɗanɗana mutuwa ba sai sai da izinin Allah domin haka aminu billahi wa rasuli ku yi imani da Allah جماعة الجنسة محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم النبي الأمي النبي وديك الأمي كما يتمكن بيان الجهة ودى لا يكتب ولا يقرأ بايا ثلاثو ثم بايا الذي يؤمن بالله وكلماته ودى يا إيمان إذا الله shi wannan annabin kenan Allah tabaraka wa ta'ala ke kara ba mu labari bane da shi yana mai imani da Allah da kuma kalmomin Allah ya yi imani da kalmomin Allah ai shari'ar Allah tabaraka wa ta'ala da ya saukar cikin Qur'ani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi imani da su sa'annan shi ya sa ya zanto yake zanto shi ne mutumin farko da ke nika wuya da kuma aiki da wayannan kalmomin wattabi'uhu la'allakum tahtadun domin haka ku bi shi tsammanin ku za ku samu shari'a idan kuka bi shi wannan umarni da Allah tabaraka wa ta'ala ya bai ma'aikinsa cewa ya kira mutane gabaki ɗayansu bidon istisna yana da ɗaya daga cikin kusurciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya keɓanta manzansa da shi shi kadai babu wanda aka wa bai wannan face shi shi ne aiko shi da aka yi zuwa ga mutane gabaci ɗayansu وما illa إلا رحمة للعالمين Allah tabaraka wataala ya aiko shi zuwa ga mutane baki ɗayan su da istisna ba tare da an keɓe kowa ba sa'annan Allah tabaraka wataala cikin hikimar da ya zaɓi harshen larabci a matsayin yaren da aka saukar da sakon da shi saɓanin annabawan da suka gabaci manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da manzanni an aike su ne zuwa ga waɗansu mutane cefecantu an ayyana mutanen da aka aike su zuwa a gare shi kamar yadda aka aiki annabi musa a alaihi salatu wa salam zuwa ga fano isra'il hakan nan sauran annabawa aka aike su zuwa ga mutanensu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin abubuwan da aka fifita sauran annabawan baiwa da aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aka mai fifiko akan sauran annabawan aka aike shi zuwa ga mutane gabaki daya akwai wani malami ah, dan ta ca a nan chadi garinsa malami ne na masanin shari'ar musulunci ne ya je karatu a faransa ya ce doktor na kokarin tunawa da sunan shi ya ce shi kusa da kulliyatul hukum faculty of law ɗin da yake karatunsa na Australia sai ga ai akwai kulliyar da ake tirene ɗin fasawisa ake tirene ɗin pastor sai ke to ai tun da shi postgraduate student ne yana da lokaci bari ya tattara a wannan wajen shi ma a yi tirene ne shi ya shiga ya yi karatu har ya lakanci baibul sosai ranin da za a yi graduation din su aka rubuta a gaban sunansa da doktor hajja aka sa mai pastor hajja ana kiran don shi ne aka yi training ai raja idan ka zama karatun nan ka zama qualified to be called the pastor da aka kira shi ana bai wa kowa takardar shirinsa a ranar da graduation sai protestant shi da ma lauya ne kuma lauya yana ganin haka kawai ana zaman lafiya a tushe ne yin shiru a wajen da yake da tsaye da wannan fasfa ɗin a cire ni ba fasfa ba ne ni kawai na zo na karanci wannan karatun ne amma a cire min fasfa daga cikin sunana ba su da zaɓi aka gyara mai certificate kai ala kulli hal ya zanto a faransa akwai wani dandali da ake zuwa a tattauna addini kowa zai zo faɗi irin nashi ra'ayin na addini waɗanda suka yi imani da Allah waɗanda ba su ma yi imani da akwai Allah ba minasra ce kamar wani platform ne kuma ana wato yada abin da ake yi a wajen kai tsaye ake yadawa kuma idan mutu ya yi mutu jayayya ya yi jayayya akwai a wajen akwai gadget kuma akwai lambobin manya-manyan masana a duniya wadda za ta iya cewa akwai profesawa ne wadda ya kware a fannin kaza na tarihi ko kuwa na ilimi wadda yake jami'a kaza a bangare kaza na duniya a kaza kaza shi ya faɗi kaza idan kuma ana ganin ba haka bane a kirawo a wajen za a kira wannan profesa ɗin ko a yi yake a duniya kuma a jibriya ke kai tsaye mutanen faransa suna bin wannan kuma babu irin wulakancin da ba yi a wajen idan duk jefin mutum ya kare zai iya kawo duka da hajjar bayan ya gama wannan karatun sai zato shi ma yana zuwa wajen ya je ya tallata musulunci ya je ya tallata musulunci ya je yana bayanin musulunci da kuma nakarin abubuwan da suke cewa sun yi imani da shi a cikin littafinsu yace wani shi da su hajjar shi ma bakin mutum mai dan ya ce wani pastor shi ma bakin mutum shi ne kan gaba wajen yin jayayya da doktor hajjar yace doktor hajjar yace sai na ce mai sai da kake wani tare jijiyoyiya kai ba gaba ba cewa ai a cikin bayin kai din nan bakin mutum dan afirka ai ban da kai a cikin aljanna sai ya zai faɗa haka yake tabbata a cikin bible haka haka aka faɗa kai kana wahalar da kai kai kai kai kirista ne amma kuma ai a bayanin bakin mutum baya shigan aljanna yace ina ka faɗi haka a waje ka za ka faɗi haka kafin ka sani an fara ne tsakanin bakin mutum kirista da farin mutum kirista suna jayayya a tsakanin ala ayyat hal risalar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam risala ce wacce ba a da fifiko da farin mutum a kan baki da fifiko ga balarabe a kan yadda ba balarabe ba da akwai fifiko ne da bilal bai zanto shi ne mai kiran sallan manzon Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam shi yasa zaka ga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke alfahari da su zaka ga akwai da yawa daga cikin su waɗanda ba ne ba ba larabawa ba ne. domin ka fahimci cewa wannan addinin kowa a cikin wannan addinin bawa ne amma bawan wa bawan Allah addinin dama ya zo ne domin ya kai da bauta da mutane suke wa mutane kamar su ya ainkar da mutane da baki ɗayan su zanto su ba bawan kowa ne fate suna bautawa suna bautawa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai wani ƙauni Musa ummatin yaqina bil haqqi wa bihi ya'dilun Allah tabaraka wa ta'ala yake daga cikin mutanen annabi Musa akwai ɗauki al'umma waɗanda suke shiryar da mutane da gaskiya ma'ana abin da Allah ya aiko annabi Musa da shi an samu ɗauki mutane waɗanda suka riki wannan saƙon su kuma suna shiryar da wasu da wannan gaskiyar da Allah ya barkar wa ya ya'dilun har ila yau da gaskiyar nan suke yin adalci a tsakanin mutane malama suka ce idan muka duba abubuwan da muka karanta a baya game da banu isra'il da kuma saɓani da suka yi kawa annabin allah musa alaihi salatu wassalam mutum sai tsammanin cewa da baki ɗayan su ne mabarnata amma wannan ayan ya ce zuwa ga cewa a cikinsu akwai menene akwai mutanen kirki a cikinsu akwai masu da'awa waɗanda su ne Allah ke nufi a nan cewa min kauni Musa ummatin da bil haqq suna shiryar da mutane da gaskiya suke shiryar da mutane kuma suna yin adalci a tsakanin mutane sai aka fahimci cewa da ne Isra'il daga cikin su akwai salihai akwai mutane da suka kasance salihu cikin banu isra'il na'am وقطعناهم اثني عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اهدف بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما الله تبارك وتعالى يقول مكا يلين كيسي أي بنو إسرائيل زواج قبيل قبيلو ومشاكل في لغة الأرض أي قبيلة مكا يلين كيسي زواج قبيلة goma sha biyu kowanne daga cikinsu ana danganta shi zuwa ga ɗaya daga cikin kayan annabi yaqub alaihi salatu wassalam sai suka zanto al'ummomi da aka yayyance su zuwa ga gida goma sha biyu wa auhayna ila musa إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. فمثل النبي موسى وأي alaihi salatu wassalam in istaghfaru qawmu a lokacin da mutanensa suka nemi ya saman masu ruwa suka shiga hali na rashin ruwa suna bukatar ruwa da za sha da su da dabbobinsu muka wa annabi Musa wahayi a ne da yake a kawatan hajar wannan sandar tata wacce mu'jiza Allah ta tabaraka wa ta'ala ya dace wannan sandan a matsayin mu'jiza yake muka umarce shi yadda ke alhajar dutsen da wannan sandan tasa malama suka ce zai iya yiwa wani wato sanannen dutse ne kuma zai iya yiwa kowane dutse ne annabi musa ya gata da wannan sandan za a samu mabalkolar ruwa goma sha biyu yake fanbajar ayin bajar minu na ta ashara ta aina annabi musa da ya daki dutsen da sandansa bai aka samu ruwa na kulkulewa ta mabulbula goma sha biyu dama Allah ya ce mun yayyanke su zuwa gida goma sha biyu sai aka samu ruwan na kulkulewa ta mabulbula goma sha biyu ya alima كل أناس مشربهم kowanne daga cikin kashi goma sha biyu din nan kowanne ya san wato mashayar ruwarsa al sa'adi rahimahullah ta'ala yake cewa sai ya zanto suna suna amfanuwa da ruwa ba tare da hayaniya ba domin kowannensu ya san inda zai nufa ya je ya samo ruwa inda aka yi da wa kabilarsa domin ya samu ruwa wannan na daga cikin nemomi da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa banu Isra'il cikin al'ummomin da suka gabata ba yi wayansu al'umma waɗanda suka kai da ayoyin Allah ana yi a gaban su ina kallo kamar banu Isra'il ba yi ba wa zallanna alaihim al-ghamam Allah tabaraka wa ta'ala yace muka yi masu inuwa da girgije yana kare su daga wato zafin rana وانزلنا عليهم المن والسلوى كما كتوكلوا بني اسرائيل المن هذا في ولا ابو ذر في صوتها بدا سما سي صوت اكن واتو آه، بشيا بشيري ينا صوتها اكن بشيري ذا ذلك تمام فري فري كما ينا جاء تمام غم ينا دا دلتنو يد ميكما دنا زمان wasalwa aka ce wani nau'i ne na wato tsuntsaye aka sauka masu ba su dafawa ba abinci ne gari saukarwa wa ake yi kawai su dama an dare ana yin haka kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah ce ku ci daga cikin mai kyau cikin abubuwan da muka arzuta ku da shi wa ma zalamuna Allah tabaraka wa ta'ala yace kuma ba su zalunce mu ba kaga ana cikin bayanin ana wannan maqamul imtinan Allah tabaraka wa ta'ala yana masu gori dan Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ya tantance ya bayan sa gori ya lissafo abubuwan da ya rigin tafi da shi ana cikin lissafowa sai ce wa ma zalamuna yake kuma ba su zalunce mu ba kai daga bi kai zaman akwai wani abin da ba a faɗa ba wannan wajen ko ana cikin lissafin ni'imomi aka ce ko ba su zalunce mu ba ma'ana duk da waɗannan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bani Isra'il sai da suka kafirce wa Allah tabaraka wa ta'ala ba su gode wa Allah ba shi yasa Allah yake rashin godiyar da ba su yi ba nan godiyar da suka ki akan waɗannan ni'imomin jerin mu'minan nan da muka yi wa bani Isra'il Allah ya ce rashin godiyar ba zalunci bane mu a gare mu walakin kanu anfusahum yaslimun amma sun kasance ne masu zaluntan kawunan su ba za su iya zaluntan Allah ba sai dai ka zalunci kanka sun zalunci kawunan su wa isqila lahum iskunu hadhihi alqarya وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حفظة وادخلوا الباب سجدا وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم فلذيذ المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية a yayin da aka ce wa banu isra'il ku zauna a wannan alƙaryar wayansu malama suka ce wannan alƙaryar ne kudus a ƙasar filistin wa kulu minha shifton kuma ku ci daga cikin alƙaryar nan daga can da kuka ga dama aka ce alƙaryar na cike da bishiyoyi masu ɗauke da wato amma amfani masu yawa da kuma nau'uka masu yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa mata wannan alƙaryar alƙaryar yake su shiga su je su zauna a ciki yake a yayin da suka zo shigowa Allah ya ba su umarni yake idan kuka zo shigan garin ku ce wa qulu hiqqatun wa dukhulu al-baba sujada idan kuka zo mashigar garin ko ku ce hisbatun aka ce menene hisba aka ce ma'anar ku nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya kawar muku da kurakuranku ay hutta anna sayyi'atina ka kawar mana da wato zunubanmu ka yafe mana a lokacin da kuke shigar alfariyar? ku kaskantar da kai kuna masu neman gafaran Allah ku shiga garin cikin sujjada idan kuka zo kofar ku yi sujjada sai ku shiga Allah ya ce idan kuka yi wannan naghfir lakum khati'atikum naghfir lakum khati'atikum za mu gafarta muku kurakuranku sanazidul muhsinin kuma za mu yi wa masu kyautatawa za mu yi masu kari bayan mun gafarta musu kurakuransu masu kyautatawa daga cikinku za mu yi masu kari bari isra'il da suka zo shigan alkaryar sai suka ce hinfa maimakon su ce hinfa sai suka ce hinfa suna kama da duniya go sai suka tara nuna menene ya kai Ta kaga abin ya zama wasa kenan ai hinta ma'anar shi shine alkama mutumin da aka ce ka ce hisba ya Allah ka ɗauke da zunuban mu ka kayar mana da ka karkace mana kurakuran mu sai suka mayar da abin iskiri sai suka ce hinta ba su gane shi a nan ba ba kuma wannan aika kaɗan ne daga cikin abubuwan da manon isra'ila suke aikata, ba cewa aka yi sinifin tsera ba in muka zo ba malaman tafsiri suka ce bani isra'il domin tsananin iya bijirewa umarnin allah sai da suka kwanta kwanciya suka yi a kan keyarsu suna sha a kasa suka shiga garin kaga aka sun mene ne ba gobe da gobe ke fitira ba da keyarsu a ajiye suna kallon sama haka suka shiga garin suna rarrabewa haka suka shiga garin Allah yake fa baddala alladhina zalamu minhum qawlan ghayra alladhi qila lahum shine canza maganar da Allah ya umarce su da shi Allah tabaraka wa ta'ala yake waɗanda suka yi zalunci daga cikin su sai suka yi tabdili sai suka canza maganar da ghayra alladhi qila lahum wacce ba ita ta ce su faɗa ba فأرسلنا عليهم رجزا من السماء Allah tabaraka wa ta'ala yake sanadiyar hakan sai kuka aiko sai kuka aiko a gare su azaba daga sama bima kanu yablimun domin abin da suka kasance suna yi na zalunci was'alhum anil qarya واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يا من الله صلى الله عليه وسلم تكبيس الزميل القرية تكتف الفيل وتنكتد فيه هذا تقولنا القرية بين فلسطين حواضر فلسطين عند يهودا تكتف الزماء تكبيس الزميل وانا القرية وتكتف كتا تفيه إذ يعدين في السف على وقت أن تكتف الفيل هنا كيف لحدي suna ketara iyakar Allah game da ranar asabar istafihim hitanuhum yau sabtihim shur'a a lokacin da kifayensu suke zuwa a gare su ranar asabar su shur'an suna zuwa da yawa tafiya alalma aka ce ranar asabar ranar asabar sai su ga manya-manyan kifaye suna yawo a gefen rafin a gefen tekun kuma ba su guje wa kowa su zo da yawa da za ka yi kamun kifi a ranar ba ka bukatar sai ta sa karko ko kuwa sai ta saka rada sai sai ka kwaci iya abin da kake son ka kwaci amma kuma wa yawma la yaqbituna la ta'dihim ranar da kuma ba ranar asabar ba zai kifayen zai su koma can cikin teku sun fata idan mutum zai kama kifi sai ya sha wahala kafin ya kama daya Allah yake kadalika nadiluhum bima ya yasqun Allah yake da hakan nan muke musu jarrabawa domin abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci me ya faru da ranar asabar ran asabar Allah ya jarabce su ya hana su ya hana su zuwa rafi kamun ciki haramun ne da bani Isra'il ran asabar su je rafi su je su kama ciki Allah sai ya masu jarrabawa ran da aka hana nan ranar kifayen kamar yadda ka san an sanar da kifayen cewa mutane haramun ne su kama su ne na ga su je su yi masu gwalo haka kifayen suke zuwa da yawa da ne sarari suka zo wucewa sai su ga kifaye abin takaici ba dama ka taba shekara haƙƙi da suka yi sai suka yi a tunani za su yi wa Allah wayo da yawa daga cikin mutane ma suna yin hakan yau mutum ya yi wa shari'ar Allah hila kamar yadda ake yi idan mutum ya yi saki irin na wauta nikahu tahlil wadda Allah tabarak manzo Allah sallallahu alaihi yake Allah ya la'anci al-muhallil wal muhallala la wadda yake aure wata mata domin ya halarta matar zuwa da mijinta na da da kuma shi mijin da domin shi aka yi auren a yi auren a saki matan domin ka zanto halal ya aure ta shi ma Allah an ce shi mutanen da abu kaɗan idan iyalinsa ta fata mai ke na kaje ki na kaje ki kaji uku akwai waɗanda suka mai da sakin nan ya zama akan harsunansu abin wasa bayan saki ya cika uku sai ka kaza ana neman fatawa a tambayi malamai sama da hamsin ana neman wata fifi ko da ta hanyar kuskure zai bada wani fatawa ne wadda za ta dawo bayan an yi saki uku eh ai an ce wa'ancan biyu biyun da na hada ai an ce ba biyu bane dama kwaya gaja kace sai shari'a ta baka damar ka yi saki daya daya daya ka ta hada guda uku a lokaci da? alhiyar da ake yi ta babin abin da ya shafi kasuwanci da sauransu mutum yana neman rancen kuɗi maimakon ka ba shi rancen kuɗi yana neman dubu hamsin kai Allah ya rufa maka asiri kana da dubu hamsin da za ka yi taimaka mai a yanzu nan na aro ka ba shi dubu hamsin ila ajalin musamman zuwa wani ajali sananne zan biya ka a karshen wata karshen wata in yayi sai ya bai maka da dubu hamsin ɗanka idan ya maido maka da dubu hamsin ɗinka ka ya ka ya maka godiya sai yake dalla ga ga ga kasar din morfina din nan a kai yara wannan shi ake ji wa ihsani ba laifi bane amma mutane suna ganin an zo ana wani zamanin da musulmi yana ganin ya taimaka wa ɗan uwansa musulmi ma a tsara ne ya ke san a yi adaptation sauran rayuwa irin na yahudawa zan ba ka dubu hamsin a ƙarshen wata in ka sake mayarwa za ka mayar da dubu hamsin da biyar idan ƙarshen wata ya zo wancan ya biya dubu hamsin ɗin dubu biyar ɗin ya kasa fitowa sai a yi ta bin shi a yi ta bin shi sai ka an kawo taron mutum muna bin wani kuɗi bai biya ba amma daga an kasa faɗin ta yaya kuɗin ya kasance za ga an ana ta cewa, ana ta ɗoyewa ana ta an kasa faɗin dalilin kuɗin madamfari ne ya haɗu da wani madamfarin sai a zo a yi hila sai mutum ya ce to kaga wannan hansar ɗin kuɗin shi dubu hamsin ga shi na siyar ma wanda ya yi mana da dubu hamsin ne ba sai a sayar mai da handset in aka sayar mai da handset a wajen sai ya sayarwa mai shi tun da yanzu shi yana bukatar kuɗi na gaggawa ko zai sayarwa mai shi a kuɗi wadda bai kai wannan dubu hamsin nan ba za a dai hirar da yadda dai shi wanda yake bin da ba da rancen wannan kuɗin da ya samu wani abu a kan kuɗin da ya bayar wannan kuma shi ne wato ainihin zalunci shi yasa Allah ya haramta riba ai mutumin da ya zo neman rancen kuɗi yana da shi zo nema ya shiga damuwa kai kuma sai ka kara mai damuwa akan damuwarsa har a zo a waye gari mutum yana kokuwa ne da biyan kuɗin ruwan ba ma asalin bakin ba abin da ke faruwa ke nan da kasashen duniya da dama Ya ka an karɓo kuɗin ruwa za a ga dukkan biyan intanetin ake yi zancen asalin kuɗin ma ba zo kan kuɗin ba tukunna a'a a yi ƙoƙari ma a yi clear intanetin yadda zai yi da banu isra'il su ne suka shahara da yi wa shari'ar Allah wayo za su nemo wani dabara na kauce wa hukuncin Allah sai suka zanto su ba wasu ya hakura da wannan kifayen da suke yaro a kan ruwa ran asabar ba kuma gashi an haramta sai suka ce shi kenan. ran juma'a sai su je su haka rani a gefen teku da zai saka ragarku su na kama cibi kowa ya zai kafa na ran juma'a kafin faduwar rana kafin idan rana ta faɗi an shiga yaushe an shiga saba sai su je su kafa ragunansu kowa ya saka ragarsa idan kifayen nan suka fito da yawa ranar asabar sai su faɗa cikin ramukan nan su fada a cikin raga-ragan nan tarbunan da aka kafa sai su fada a ciki da yawa ran asabar din ba an ce kar mu jura ba za mu tafi ba amma yi ran asabar ta kifa yau kuka zo da yawa sai sun fada a cikin ne a cikin raga sai su bari ran lahadi da safe sai su zo su kwashe waɗannan kifayen da su ya rike yaushe jiya to wannan kifayen yadda aka gama su kenan ran lahadi ko asabar su amma su a wani ko su wa Allah wayo shine Allah yake wa manzon sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tambayi bani Isra'il waɗanda kake zaune da su a Madina na zamaninka game da labarin abin da kakanninsu suka aikata akan ranar Asabar suka ketare haddin Allah da ya hana su kamun kifi asabar suka yi wannan dabarar da ya kai ga Allah tabaraka wa ta'ala ya azabtar da su Allah ya ce da zalika nabiluhum bima kanu yasukun dama an haramta musu yin kamun kifi asabar din ne kuma da gangan Allah ya sa kifayen suke fitowa da yawa ran asabar din domin Allah ya yi masa jarrabawa domin fasikancin da suka kasance suna aikata wa qala ummatun minhum لما تعيدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا Allah yake a yayin da wayansu al'umma daga cikin bane Isra'il a lokacin da waɗanda suke wannan zai zanto al'adar su ne kusan kowa a garin babu wanda ba a yi sai dai kada ran kuma sai su je su saka raga ran lahadi sai su yi su bashi wani su mutane daga cikin su sai suke cewa sai aka samu waɗansu daga cikin su da suke masu wa'azi kamar yadda muka bayana mun ga ba dukkan suka haɗu suka zama iri daya ba akwai masu masu wa'azi cewa Allah ya hana wannan abin da kuke yi Allah ya hana Allah ya hana malaman tafsiri suka ce Bani Isra'il sun kafe gida uku kashi na farko su ne masu yin wannan sabon Allah masu aikata wannan abin da Allah ya haramta kashi na biyu su ne masu yin wa'azi masu hana su ba su daina ba masu hana su ɗin ma ba su daina hana su ba kashi na uku su ne waɗanda ba su je sun hana su kai tsaye ba su sun yi dogaro da hannun da waɗannan suke masu su ne wa'annan da Allah ke bada labarin su anan yake wani qalat ummatun minhum lima ta'iduna qawman illahu muhliku su kuke faɗa wa masu wa'azin suka ce me yasa kuke wahalar da kanku ne kuke yi wa waɗannan wa'azi waɗannan mutanen da Allah halakar da su ne waɗannan sun riga sun wato sun hakura sun san cewa Allah zai halakar da su wa'ancan masu aikata sabon Allah domin wa'azi ba zai amfane su ba me yasa kuke wahalar da kanku kuke masu wa'azi aw mu'azzibahum azaban shadida idan Allah bai halakar da su kan wannan abin da suke aikatawa to ɗayan biyu ne in ma ya halakar su ko kuwa ya azabtar da su azaba mai radadi qalu masu yin wa'azin masu hanawa suka ce ma'aziratan ila rabbikum abin da ya sa muke yin wa'azi ila domin neman hanzari ne zuwa ga ubangijin cewa ko da ba su karɓa ba mu idan azabar Allah ya sauko mu zanto muna da uzuri a gaban Allah shi ne ma'aziratan ila rabbikum wa yattaqun sa'annan mu ba mu yanke tsammani ba cewa sanadiyar wa'azin nan da muke yi zai iya zuwa su ji tsoron Allah su daina yin wannan abin da suke yi wanda Allah ya hana su ba su koma ga Allah Allah yake falamma nasu ma dukkiru bih najjayna alladhina yanhauna 'anil su a yayin da suka manta da abin da ake tunatar da su a kansa Allah ce an zaina alladhina yanhauna 'anil su mun kubutar da waɗanda suka kasance suna hana miyagun ayyukan da suke aikatawa mana da azabar Allah ya sauko Allah sai ya kubutar da su wane ne masu yin wa'azi sai ya kubutar da masu yin wa'azi wa akhadna alladhina zalamu bi azabin badisin bima kanu yasqut kuma muka muka kama waɗanda suka yi zalunci da azaba mai tsanani da abin da suka kasance suna aikatawa na fasikanci al-imam sa'idi rahimahullahu ta'ala cikin tafsirinsa tafsir yake cewa kashi na ukun nan Allah bai ambace su ba ya aka yi da su yake amma zahiri shine cewa su ma suna daga cikin waɗanda Allah ya baiwa menene ya baiwa kariya domin ai su ma daga cikin abin da Allah ya sanar da mu gani da su su ne masu cewa lima ta'iduna qauman Allah muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban sharida daga lafazin da suka furta din nan akwai isara zuwa da cewa su ma suna fushi da wannan abin da waɗancan suke yi na menene na sabon Allah domin haka yin hani ga masu aikata sabon Allah yakan zama kariya ga masu yin hana. idan azaba ya zo Allah tabaraka wa yana baiwa waɗanda suke hana aikata miyagun abubuwa Allah tabaraka yana keɓanta su yana kare su daga azaba idan ya saukar da azaba sanadiyar wani abin da ake yi wanda na sabon Allah ne tabaraka wa Allah tabaraka wa ta'ala baiwa waɗannan mutanen kariya sanadiyar sun kasance suna furtawa suna hanawa Allah sai ya ba su uzuri azabar sai zanto ba zai menene ba ba zai shafe su ba na'am فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم فلما أَتَوْا أما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاطئين الله تبارك وتعالى يجي على وقت سكي جرمان كي ترفعوا وتكبروا عما نهوا عنه game da abubuwan da ake hana su ana musu wa'azi wannan abun bai da kyau ku wannan sabon Allah ne Allah ya hana suka ciji suka yi girman kai Allah ya ce qulna lahu Allah yake sai muka faɗa musu cewa kunu qiradatan khasi'in ku kasance ku kasance birrai su. wayannan masu aikata wannan abun masu zuwa su sa raga ran juma'a ran lahadi da safe su su kwake shi bayan da ragar da suka saka ran juma'a ya kama ran asabar Allah ta tabaraka wata'ala ya yi umarni sai suka zama menene suka zama birrai shi yasa za ka ji su daga cikin malaman musulunci suna kiran yahudawa da abna alqirarata wal khanazir jikokin birrai da aladu domin Allah tabaraka wata'ala ya mayar da wayansu daga cikin kakanninsu sun zama menene sun zama birrai sauran waɗanda wannan hukumar ba ta shafe su ba su shaidu ne akan wannan abin da Allah tabaraka wa ta'ala yake bada labari wa yasta'adhana rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yawm al-qiyamati man yasumuhum su'a al-'adab wa yasta'adhan ay wa yasta'lan a lokacin da ubangijinka ya sanar da cewa lallai zai aiko ga aikane Isra'il zuwa ranar tashin alkiyama man ya tumu hum su al'adab wanda zai dinga ɗanɗana masu azaba inna rabbaka la sari'ul iqabi wa innahu la ghafurur rahim lallai ubangijinka mai mai sauran ukuba ne wa innahu la ghafurur rahim kuma lallai ubangijinka mai yawan gafara ne mai yawan jin kai maluma suka ce wayannan abubuwa ga baki ɗayan sun kasance ne sanadiyar rashin godiya Allah ya maka ni'ima ka zama ma'aboci musulci ba ka gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan nemominsa wala Allah ma ba ka gani Allah ya ma maka ni'ima balle ya tantance ga gode mai akwai abin da ya kan sanya mutum ya kasance hakan malama suka ce ƙa'ida mai muhimmanci ma'auni na fahimtar ni'imomin Allah a kanka shi ne ka dinga kallo waɗanda ba su kai ka ba ba ka da kuɗi amma kin kana da lafiya akwai wadda rashin kuɗin nan da kake fama da shi shi ma yana fama da rashin kuɗin kuma bugu da gari yana fama da rashin lafiya wani bai kasance a akan hakan ba yana fama da rashin lafiya kuma yana fama da tashin hankali in ma ya tsinci kansa ga shi babu kudin babu abincin babu lafiyar kuma babu kwanciyar hankali to ba ka da kuɗi ba ka da lafiya amma ba da karen ba mai da sun gire shigo a garin da kake akwai makwabta masu cewa salamu alaikum ya fi akwai waɗanda jifa jifa abokanan arziki da za su ce da kai a wani abu kaza ai wajen aikin mu ɗaya ne yanzu ya kalli shi kaza ya iya fitowa aiki suna ɗan tunawa da kai akwai wadda babu kuɗin babu abincin babu lafiyar babu kwanciyar hankali da wanne zai shi kawai kiran mutuwa yake dare da rana tashin bamabamai karin bindiga amma kai kawai abu da kake fama da shi ba ka da kuɗi a yanzu nan ne kuma ba ka da kuɗi dai na bincika gobe an jima ba za ka samu ba amma duk da hakan ba ka gode Allah domin wannan abu ɗaya da ka rasa cikin abubuwa masu yawa kana da lafiya kana da ƴan uwa wala Allah kana da iyali kana da mutanen da in aka yi kwana biyu uku yake kwana biyu ba ji ba lafiya kuwa akwai wadda a yau da nan yadda muke magana nan yau bai da wadda zai iya wa ya ce wannan shi ne tsayuwa na dangantaka na biyu akwai mutane da irin da yawa so na ake yin hadarin mota mutum da iyalinsa gabaki ɗaya su Allah ya tambi ya rai don ya bar ya bar ran ta ɗaya da shi motar shi kaɗai sai dai tashi a baki labarin lokacin kana ɗan wata uku da abin da ya faru bai ga uba ba bai ga uwa ba bai ga ɗan uwa ba kai Allah ya yi in ka ka tashi tsakanin iyayenka ka samu rahama irin ta uwa da kuma rahama irin ta uba ka gode wa Allah ko kana ganin wannan ba abun godiya bane akwai mutanen da tun da Allah ya halitta su duniya ba su taba ganin ba su taba ba za su iya sanin bambancin fari sai dai da kalmar akwai fari akwai baki akwai ruwa akwai kore ba su taba gani ba sannan ba girman kwayan idanuwan nan ba ne da yake sa mutum ya gani ba a'a izinin Allah ne akwai waɗanda kwayan idanuwan sun kira da girma ba su taba ganin komai ba ganin nan baka san ni'ima ba ce ji ba numfashi da yake yi ba ina ma'aikatan asibiti idan mutum oxygen sun ya fara zama ya fara yin kasa aka ce yana bukatar oxygen silinda ɗaya nawa ne sannan silinda ɗaya na oxygen awa nawa za ka yi ka ne da za mu dinga cewa kudin oxygen nawa kake ganin rayuwar zai yi kana gani da haka ka'ida wajen ka gode wa Allah shi ne ka kalli mutanen da ba su kai ka ba duk lokacin da kake ganin ya sama da kai ba za ka gode wa Allah ba za ka dinga ganin Allah bai maka komai ba ne domin kai kana son tsere, ya maka irin wadda aka yi na sama da kai din nan amma duk lokacin da kake kallon na kasa da kai sai ka dinga ganin ainihin Allah ya mun nema masu yawa Gawani ma kaza gawani ma kaza gawani ma kaza cikin abin da ya shafi abubuwa na duniya domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake zalika ahra an tashkuru rabbakum wannan shi yafi wato cancantan a ce kun gode wa ubangijinku amma cikin abin da ya shafi lahira ba ka kallon na kasa da kai wannan cikin abin da ya shafi rayuwar duniya kenan ake son da kalli na kasa da kai wanda Allah ya bada fifiko a kansu amma cikin abin da ya shafi lahira wannan rigeri ya ake yi ba ka kallon na gaba da kai sai ka je ka yi kallon isha tare da liman a cikin watan ramadan an sallame sallar isha sai ka kaɗa rigar ka koma gida ka ce ai wani makwabci na ko baya zuwa shi ai zuwa ne sai ka yi da mutumin da in aka yi sallar isa da shi za a yi tarawayi da shi sun farko har ƙarshe nan cikin dare kana jin muryar ta yana karatun alkur'ani kana kallon mutumin da yake gaba da kai ne cikin abin da ya shafi competition din neman lajira mutumin da ka wa abin da shi yake shi kake kallo domin kai ma ka yi kwatankwacin irin abin da yake yi ko kuma kusa da shi haka sahabbai suka kasance Umar radiyallahu ta'ala anhu arda lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taba bada umurnin cewa a yi sadaka mutane suka koma gida kowa na bayar da abin da yake da karfi ka san sadaka da kake gani ba yawan ki bane face ikhlasinka imani da kake da shi kyautata niyya da kai da kuma dacewa da lokacin bayarwa kowa ya je kawo abin da yake da shi abubakar radiyallahu ta'ala annu arda ya kawo mutane suna kawowa umar ya kawo dama umar a cikin mutane amince idan za ta yi rike a cikin abin da ya shafi lahira da wani kar ka yi da mutumin da yake da yake below average ka yi da first class shi umar cikin sa da baki daya kullum yana son ya kamo wa yana son ya kamo abubakar dan abubakar ne za a zo waje wanzu Allah ya ce yau din nan wane ne aka yi sallan jana'iza da shi abubakar ya ce ni ne yau din nan wane ne aka tafi makabarta da shi abubakar ya ce ne ne yau din nan wace azumi abubakar ya ce ne ne yau din nan wace kaza abubakar ya ce ne ne manzo Allah ya ce waɗannan ayyukan ba su haɗuwa a jikin mutum ɗaya a rana ɗaya ba sai Allah ya shigar da shi aljanna to kaga dole kuma da ya sa abubakar a gaba ko shi lokacin da ya kawo na a tambayar da ya manzon Allah ya ce manzon Allah sallama abubakar ya zo manzo Allah ya ce Bakar ya zo kaga a wajen kaiwa ma ya riga zuwa lokacin da Abu abubakar ya zo manzo Allah sai mai ce wannan abin da ka kawo ne yake me ka kadar wa iyalanka abubakar ya ce abin da na bar wa iyalai ai abin da nake da shi da baki ɗaya kenan na tattaro na bar wa iyalai na Allah da manzansa kaga imani ko kamar kai ne ka shigar banki ka je kwastan ajiya ka ce kana son ka yi checking balance in aka rubuta maka sai ka fito da check ka kwakwiyar nan fiza ɗin da aka rubuta maka balance ɗin ka sai ka karba sai ka je ka wani aikin alkhairi da shi ka koma gida in ka faɗawa wa matar ka za ka hana ka shigowa gida da umar ya zo magana yake mai ta kawo yake abin da na mallaka ga baki ɗaya na raba gida biyu na kawo rabi yake manzo Allah me Abubakar ya kawo mun aka ce kai ne ka rage wa iyalai ga yake na bar wa iyalai na kwatan kwatan wannan manzo Allah ne Abubakar ya kawo shi Abubakar ya kawo abin da ya mallaka ga baki ɗaya ya bar wa iyalai ga Allah da manzansa a ranar Umar ya sallama yake na daina yin musabaka da Abubakar bayan yau ya haƙura wato abubakar ba za a iya menene ba ba za a iya kama shi ba domin haka wannan abin da ya kai mu ga wayannan bayanan shi ne cewa wayannan abubuwa hukuma da Allah ya yi wa bani Isra'ila a lokacin da suka cancanci a yi musu wannan hukuma za ka ga cewa sun janye wa kansu wannan azabar ne sanadiyar kasancewar ba su gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan nemomin Allah tabaraka wa ta'ala da ya ni'amta su da shi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga cikin sa masu yawan godiya na. aiwa akwai tambaya babu na'am tambaya na mutum ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa rahmatullah sai malam mutum ne ya zo musallaci sai an haɗa sallah sai ya samu an haɗa sallah ana kan sallah isha na da ya duk wannan sallah ya nufi raka a biyu mm. bayan na ya sallah da ya tashi ya cika raka a ɗaya ne ke tambaya a matsayin sallah ya cika a matsayin sallah magariba bayan ya dubu ban ban da muke sun da isha shi bai yi magariba ba bai yi magariba matsalar biyu a ah, limanin da ke yin sallah wata sallah daban ka bi shi kai da niyyar wata sallan daban abu ne wanda ake yi amma da sharaɗin ya zanto wannan sallar da kake son ka bi wacce limamin yake yi da sallar da